abinda ake nufi da at-ta'awul shine komar da abu zuwa asalinsa shine at-ta'awul ana ana cewa kuma at wanda asalin hadisin Imam bukhari ya kashi a cikin kitabul adhan babin da yake magana akan at-tasbih wa du'a fi sujud sannan ya kawo shi a cikin kitabut tafsir babin Izaja a nasrullahi wal fath sannan kuma muslim ya kawo shi a cikin kitabu as-sala babu ma yuqalu fi ruku'i was-sujud abu daud ya rawaci hadisin a cikin kitabu as-sala shi ma a babun ruku'i da sujada sannan imam an-nasa'i ya rawaci hadisin shi ma a cikin sunan a babun da muka yi bayani a baya kuma ya sake rawaitarsa har su biyu sannan alimam ibn maja ya rawace shi a cikin kitabu kitabu salati was sunnati fiha babu tasbih wa ruku'i fi sujud kowannen su sun ittifaqi akan lafazin ya ta'awwalul qur'an to daga nan aka samu tawili wanda idan aka ce tawili ana nufin yana da ma'ana biyu ma'ana ta farko tana zuwa da ma'anar ba wa zance fassara ba wa zance fassara wannan shine ta'awili itlaqan sannan ma'ana ta bi kuma shine idan aka faɗi zance wanda ya ƙunshi wani aiki to a ɗauko wannan zancen a fassara shi a aikace shine ta'awili kuma duka ƙur'ani ya yi amfani da kalmar wannan ta biyun kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul a'raf da yake magana akan mushrikai da irin yadda suke ƙaryatawa da tashin alkiyama sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa hal yanzuruna illa ta'wila ko kuma ya ce to hal yanzu runa illa ta'awila to yanzu su kafirai akwai wani abu da suke jira nema illa ta'awilahu in ba su ga abin da Allah subhanahu ta'ala yake faɗa musu na al'iyama ya zo ya faru gadan-gadan ba yau mai a ce ta'awiluhu ya ƙulun ladina na suhu min ƙablu ƙad ja'at rusulu rabbina bil haqqi fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون kafin na ubangi sanu ta'ala ya ce wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wila a hakika mun zo musu da littafi wanda wannan littafin fassalnahu ala ilmin mun yi bayani daki daki a bisa ilimi ba wani abu da muka kyale mun yi magana tashin alkiyaman nan hudan dan ya zama shari'a gare su ya nuna musu hanyar da za su bi su tsiraran alkiyama ya nuna hanyar da in an bi ta za a samu garari ranar alkiyama din wa rahmatan liqaumin yu'minun kuma rahama ce ga mutane waɗanda suka yi imani amma su kafirai sun kiri Allah ya ce hal yanzuru illa ta'wila ai ba komai suke jira ba in ba su ga abinda ake faɗa na cewa idza shamsu kuwirat su ga shamsu din kuwirat din Suga ga annujumu tankadir su ga as-sama'u su ga duk abubuwan faruwarsu su shine tawilin to waccan ma'ana ta farko da na gaya muku na ce tawili da ma'ana fassara to ita ma kuma zaka iya kasa ta kaso biyu kaso na farko shine fassara baki da abin da ya dace da shi wanda wannan shine sa imam ibnu jarir a tabari abu ja'far ya wallafa littafin sa jami'ul bayan fi ta'awili ayil qur'an da aka sunan littafin tafsirin ibn jarir kenan ibn jarir sunansa abu ja'far muhammad ibn jarir at-tabari Allah ya ji kansa da rahama ya rasu shekara ta 210 ya rayu rayuwa ta addini kwarai da gaske ya sadaukar da rayuwarsa shi ma ko aure bai ba har ya koma zuwa ga Allah kamar da imamun nawawi yake to ibn jarir wanda ya kai matsayin ijtihadi a fiqh ya kure ya kai matsayin hafiz a hadisi ya kai matsayin imam a tafsiri Allah ya gafarta masa ya kuma kai aya a tarihi tarihi kat ne littafinsa tarihul umam wal muluk to al-imam ibn jarir at-tabari sai sa wa littafinsa jami'ul bayan wato littafi da ya tattare maganganu wanda suke kunshe da bayanai bayanan mai fi tawili ayin ƙur'an domin a yi tawilin ayoyin ƙur'an mana a fassara su shi yasa idan ya zo tafsiri sai ce alƙaulu fi ta'awili ƙaulihi ta'ala abinda aka faɗa game da fassarar faɗin Allah da haka abin da ke nufi da tawili shine me ko kaji an ce ƙala ahalut abin da ake nufi malaman tafsiri kenan shine da turanci an ce ahalit ta'awil sai a ce exegesis scholars su ne malaman tafsiri kenan in kuma masu sharhi ne shurrahul hadith sai a ce musu commentators saboda su commentary suke shi kuma tafsiri exegesis to akwai ma'ana ta biyu a gefe wacce ita ce za ku ji muna cewa bai halatta a yi tawili ba abinda ake nufi da tawili shine ka fuskanci lafazi sai ka bankara shi ka cusa masa wata ma'ana da ta dace da san wannan shi ne tawili to me bambanci tsakanin tawilin da ya halatta to na farko dai tawili da ma'ana tafsiri ya halatta kaulan wahidan magana ɗaya ba saɓani amma tawili da ma'ana bankara aya da cusa mata ah, abin da ya dace da san rai to shi za ka iya kallonsa kallo biyu idan ka takura ka rasa mafita to ya halatta ka kalli gaba da baya kaga idan ba za ka yi wa gaba da baya ɓanna ba idan ka shigar da abin da yake ranka din, to ya halatta ka yi amma in ya zanto in ka shigar da abin da ke ranka to za ka yi wa gaba da baya ɓanna ko kuma za ka ɓata maganar to bi halatta misali zaka iya fassara zaka iya fassara abu da wani bangare nasa za kuma ka iya daukar wani bangare amma a madadin ka faɗi dan mitsi a madadin a faɗi dan mitsi in sai a faɗi mai yawan kai kuma in ka tashi sai ka sai ka dada shi asalin sa ka ce a abinda ake nufi ga abinda ake nufi misali yanzu in ce ni kaina ni kaina to idan na ce kai shi kai ba wani bangare ne na mutum ba ko ba haka bane ba bahaushe sai ya zaɓi kai amma yana nufin mutum ga baki ɗaya har ma yakan ce kai amma yana nufin mutum in general to ka ganin ya faɗi wani ɓangare amma yana nufin ga baki ɗaya ko ba ba laifi ba ne ba idan ka zo ko balarabe ya faɗi rai amma yana nufin mutum kullu nafsin amma yana nufin kullu insan kaga anan nafsu wani bangare ne na insanu in ka zo ba laifi bane ka yi tawilin nafsun ka ce insanu ake nufi dali saboda dalilai da yawa na ɗaya saboda dalilin ƙarinar magana zancen da kake yi shi kansa in ka fassara da insan ɗin ne ma zai fito daidai dalili na biyu kuma baka saba wa farkon ayar da ƙarshen ta ba ba kuma ka ci karo da dukkan wata ma'ana ta hankali ko ta shari'a ba to in dai har haka ne ya halatta ka yi tawilin lafazi saboda ta yi a yi amfani da shi ba a da ma'anar da take ta kusa ba a yi amfani da shi da ma'anar nesa in kana da irin wannan dalilin ba laifi kamar misali yanzu Allah ya ce kullum man alaiha fanin duk wanda yake kan duniya sai ya kare sai ya ce me wa buƙa wajhu rabbika me fassar wa buƙa wajhu rabbika kuma fuskar ubangijinka za ta yi saura ita ba za ta mutu ba to shi ubangijin nan zul jalali wal ikram ne ko haka ne ko to yanzu nan ka fassara fuska da matsayin zatin ubangiji kai daidai ko baka yi ba kai daidai ba yi kuskure ba sai dai in ka kudirci a ka kore ubangiji fuskar saboda ba zai yi wa Allah ya kawo fuska ba sai dai yana so ka fahimci cewa daga cikin kamalarsa da cikarsa yana da fuska irin tasa ta ubangiji ya take Allahu alamu amma ka waka ce to fa jama'a ku kula fa wannan fafa ubangiji fa ba shi da fuska to annabi mu ce kai kuskure amma zaka iya tawilin fuskar da a matsayin zati saboda ai duk duk abin da aka sifanta shi da fuska to yana da zati ko ba haka bane ba ballantana kuma mun san ubangijin yana da zati a wayansu dalilan da nasoshin to amma misali fassara hannu da ƙarfi fa misali ubangiji zuwa ta ce walau ta ƙawwala alaina ba'd al-aqawil da manzan Allah zai faɗa mana wata magana ya ce mun faɗa alhali mun faɗa ba sai ya ce sai Allah ce me la'akhadnahu bil yamin da mun danke shi da hannun dama bilyamin mun san dai anan alyamin sifa ce ta sunan da aka shafe shi wanda takadirinsa shine hannu tunda ne yake da hagu da dama kuma da shi ake riƙewa. ba ba haka bane to wasu ya ce a la'akar nawa bil yamin ai al tana nufin kuwa kenan sai mu ce imin eh, yadda al-yaminu tana nufin saboda asali a halitta da muka sani ta dan adam yawanci kowa ƙarfinsa ya fi tattara a dama saboda haka in mutum ba bahago bane wanda shi kowa bahago sai ka tara mutum 100 bai fuka samu biyu uku ne masu bahago ba mun san cewa in kana so ka riƙe abu da ƙarfi to ka sa dama ko ba haka bane ba to amma shin wannan yana kore ubangiji cewa yana da hannun dama kuma baya kore masa saboda yana mun samu a hadisi manzo Allah suna ce kilta ya dai yamin to in ka ɗauke ma'anar hannu ka ka kawo kuwa to yi tawilin da bai halatta ba sai dai idan ka tabbatar wa da Allah yaminu irin nasa na Allah ba tare da kana tunanin ya yake ba sannan kuma sai ka ce sannan faɗin cewa bil yamin alama ce ta cewa da za a yi rikon ruku ne da ƙarfi saboda dalili shine fil asal idan aka shirya yin riko balarabe yakan ce zai yi riko da dama ko ba haka bane ba fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina kai hakuri a bisa tsarin da ubangiji ya tsara fa innaka bi a'yunina me kenan domin kai kana kan me idanun haka Allah ya ce da annabi nuhu rabbi inni maghlubun fanada rabbahu anni rabbi inni maghlubun fantasir fafatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر سالة مي تجري بأعيننا تنا إدم بأعيننا da ganinmu muna kallonta da idanunmu to sai suka yi tawili sai suka ce a'a bi a ayyunina aibiri bi ri'ayatina da kulawanmu shi ma can fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a ayyunina kai ma kana kan kulawanmu to mun yadda tunda dai in dai an sa ido akwai kulawa to amma in aka fassara ayyun da kulawa amma tare da aƙidar cewa a ran mutum da Allah ya zaɓi ido yana so ya tabbatar mana cewa yana da ido ne to mun yadda amma idan aka ce a'a mun yi tawili ne saboda ba zai yi mu tabbatar da Allah ido ba zai mu ce to wannan tawilin fasid domin ya saba wa ka'idar shari'a a hankalce ma a hankalce ma walillahi al-masalul a'la idan ka kore wa Allah ido to kenan me zaka tabbatar masa kenan sai ka tabbatar masa da makanta kuma makanta ta kori ga Allah subhanahu wata'ala Allah mai gani ne basirun ne ka iya cewa to a to in Allah ya zama yana gani in ka ce Allah mun jadda Allah yana gani amma ba da ido ba basirun ne bila ba sanin mace to kun taɓa zuwa kuka gan shi ba da idan ba ne a'a ba mu taɓa ganinsa ba amma mun kore masa ido ne saboda ai ido ɗabi'a ce ta halitta kuma ba zai yiwu a ce shi kuma Allah laisa ka misali shi wani sabunci to shikenan mun ji shi kuma ganin ba <laughs> ɗabi'a ce ta halitta ba su ce a ai irin na Allah da wani to tun da ya faɗi to shi ma tun da ku je kun gani ba ku ce mana shi ma idan irin na Allah ne daban tun da da ya ga dama da sai ya faɗi ganin ba tare da idan ba to amma tun da har ya kawo to akwai abin da ake kira alƙadarul mushtarak shine akwai wani bangare na ma'ana da dole yana so mu fahimci wannan abin ba haka bane ba maganar alƙadamu diddiga digi da asaƙu ƙwauri ko maƙyangyama duk ubangiji ya sifanta kansa da su amma ba mu sani ba mu dai abin da muka yi aƙidarsa a mu shine in aya ta zuwa ƙur'ani ɗauke da sifa ko hadisi ya inganta da sifar ubangiji to muna bar wa Allah kamar yadda ke amma kuma ba za mu zama kamar mufawwida ba akwai almufawwida? su almufawwida? su ne wa'anda suke kishiyantar mujassima mufawwiza su ne an aka ce wa ya buƙa wajen rabbika ya ce to su Allah ba su san me za su ce ba su dai kasu kore a ce sun kore kasu tabbatar a ce sun tabbatar kawai Allah ne ba kansa sani in fuska yake nufi? in ba fuska ba to ba ma haka mujassima kuma su ne waɗanda suke irin aƙidar yahudawa masu siffanta Allah da halitta wannan sunan sai kuma jahamiya mu'attila su kuma su 'yan jahamiya da waɗanda suka bi tafarkinsu da asha'ira su kuma sun tafi akan cewa a misali su jahamiya gaba ɗaya ba sun kora sifofin Allah ɗin su kuma mu'tazila sai suka kawo hankali suka dora shi suka ce in aka ce Allah yana da kaza auna shi da hankalinka an hankalinka bai yadda ba ko qur'ani ne dakatar da shi kawai hankalinka shi yafi su kuma ash'ariya sai suka kakkasa sifofin zuwa zuwa wajibul wujudi sai suka ɗauki falsafa wacce ake gane al'amuran rayuwa da ita sai suka ɗora sifofin ubangiji akai a bisa tsarin da ake iya karanta abubuwan da da bature yake ce musu metaphysics almetaphysica to sai sai suka ɗauko su su kuma sai su ce to shikenan muka ce kaza to ai za a yi kaza to ai kuma in aka ce kaza ai kaza ne karshe kuma sai a koma safsada akwai yan iya su kuma su kuma su suke inkarin duk wani abu ma da akwai shi sai ce ma zai yi a ce babu shi sune yan probability shine in kai nisa a fara mathematics ko kuma a irin su ilimin hai'a nan ake zuwa sai a je a tike zuwa gaba ba sai a ce tutu to da aka ce Allah to ai mun san dai shin Allah za a sa shi a mata ne ko ba mata ba ne ja abin da ba mata ba to shi kenan sai dai ya zamanto beyond abin nan ya tafi ya zama metaphysics to abin da ya zama metaphysics kuma baka da tabbas a kansa to shikenan to mu kiyasta shi mu gani shin solid ne ko liquid ne ko gas ne <laughs> sensible ne kamun sensitive ko kuwa to shikenan ka san dai madda an kasa ta kaso biyu ko dai ardi arab ko kuma jauhar to shi ba jauhari bane shi ba arab bane kuma inda jauhari ne shi ba fari ba ne shi ba baki ba ne shi ba ja ba ne shi ba kaza ba ne shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba shi ba mutum ba shi ba aljan ba to a ƙarshe sai a tafi a ce babu shi ma gaba to abinda salafiya suke ta tsoro kenan inda ake ja za a tike a inda za a ce ba Allah shi yasa kawai ka haƙura yadda ya gaya maka kansa kawai ka tafi da shi a haka to shi yasa mu sai muka hana tawili a cikin sifofin Allah ba wai kuma mun hana abin da kake so ka tabbatar ba in dai so kake ka tabbatar da kamala da cika to shikenan ka taho mu tafi amma mu tabbatar tukuna in muka tabbatar to sai kuma abin da kake so ya tunda misali in ka ce fa innaka bi ayina kana kan idan mu to ko taya ba za mu kiyaye ka ba mu kula da kai ai me yasa to kake akan idan namu ai dan mu kula da kai ne fa idza kunna naraka fa sanar'aka wa sanahfazuk idza akhadnahu bil yamin lalle akhadnahu bil quwwa kenan ko ba haka bane ba to shine sai sai salaf suke kawo kaida suke cewa amir ruha kama ja'at bila kai amma tawilin da ya halatta kuwa shine wanda bai saba wa shari'a ba kuma bai ci karo da hankali ba kamar misali ka zo ka ce was'al alqaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna to is'al alqaryata ku tambayi garin to a sai mu ce abinda ake nufi ku tambayi mutanen garin tunda asali ai gari baya magana amma dama balarabe a wanda ba sa cewa akwai majazi sun saba sukan yi haka kamar misali tudammiru kulla shay'in to mun sa abinda ake nufi wani bangare ba wai kullum gaba daya ba kuma wannan ba zai ja mu zuwa raba kullu juz'iyya da kulliya ba ballatara a ce kullu da ce dalala kun san sai su dauko wannan ayar dabbir kullu shay to wannan aga istisna'i fa aswahu la yura illa masakinuhum eh kuma akwai dalalatul mubalagha wannan kuma aka ce kullu bid'atin dalala duk abin da zai fita daga bid'a an ka dauka sai dai ya koma bid'a lugawiyya amma ba bid'a shar'iyya amma in dai har ya zama bid'a shar'iyya to ba zai ba zai zama ya in ka ce a to ai ga kaza an yi jam'ul qur'an shi yana da ka'ida ijma'i ne na sahabbai kuma lokacin sai na abubakar da umar ne alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ya zama sunna shi sannan kuma akwai dalilan da za su fitar da shi daga siyaki na ainihin bid'a ina fata an gane to na mana dan darasi takaitacce akan abin da ya shafi tawili tawili galibi yakan shiga cikin maganganu na hikima da da adabi da ƙwarewa shi yasa yawanci mawaƙa sukan yi ta'in maganarsu sai an mata tawili to amma wanda ya zo a cikin wannan hadisin ya ta'awwalul ƙur'ana yana sanya ƙur'anin a zahiri sauraka yanzu misali duk yadda maza Allah ya koyar da sallah tawilin ƙur'ani ma'ana ya fito da ma'anar shi ne kamar actualizing ɗin ma'anar fito da ita a yanayi na aiki an gane ko to ne ma'anar ya